Allah da kyau yanda manzon Allah ya taho da shi Allah ya ɗaukaka shi in ya saba wa Allah ba za a bi shi ba kowane ne don an ce la sa'ata li makhluqin fi ma'siyatil la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq waliyi ba wani abu ne abin ban tsoro kamar wanda yake yafi su imam malik su waliye ne su imam ahmad su imam shafi su imam abu hanifa su su ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim waɗanda ga sunan hadisi ana kallon haddathana fulan waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu saboda yada addinin manzo Allah su ba waliye ba man su ne manyan wal manzo Allah sai da ya bada labarin Uwaisu bin Amir ba wali بن عشرة مباشرة بالجنة janna ba wali من manya mai من زعل Allah duk تابعي حكا haka manya manyan حكا haka duk wa'an duk wanda yake wali Allah ya kara masa wulaya ya dauka kashi ya sashi aljanna me yawa zaki hasadan me kake mashi to amma kai ma dan me zaka fata dan a bika dan mai zaka ga kuma matsala ta zo ta zama kamar waliyai din nan wani abu ne da suke da iko su zare mulki daga Allah sai aikata abin da suka ga dama bai halatta ba a dauki sifa cikin sifofin Allah da yake banta da su a ba wane ne ko wane ne illa sabakan al'umma kenan yadda tsarin su yake ya kamata a tsara mutane su san tarihin addinin musulunci ko to wannan gashin sai aka rarraba manzo Allah aka rarraba ma kowane ne suka dauka suna neman albarka da wannan wannan nassi ne babu wani makhluki da yake ce wannan bid'a ce ko haramun ne tunda manzo Allah ne bayar kuma malamai duk sun ijma'i fadalatin am fadalatin nabi sallallahu alaihi wasallam gashin sa ne yawo ne gumi ne duk baki daya sabanin na al'umma ana neman albarka da su har rigan da manzon Allah ya sa alkabban da manzon Allah ya sa da ka'abu yazo yana miki waka sai manzon Allah ya kire ni. mayafin da ko alkebba sai dauke ba kamu shi ne zama zuri'ar kamu suna gada suna gada har aka zo aka karshe aka ce na turkiya wani babban malami mai zai muhazara yake ya je turkiya a lokacin da abin yake nan ya dauka shi ma ya nemi albarka ya tabbata ne ba wanda yake hana abin da yake ya tabbata a shar'a ba wanda yake hana abin da bai tabbata ba karfi yaudara fada mai zage zage bai iya tabbatar da shi ko yaya har abada sai sa kada mutum ya bata lokacin shi ka binciki menene menene daidai ka huce shi kanka menene ba daidai ba ka kautar da kanka dan menene in ana bincike game da shirka ko bid'a sai ka damu ma'ana abin da kake yi ke abin da ya kamata kai kai bincike kana karantar da mutane sai ka ce dan me za a rinka bincike a ciki dan me kake hushi ranka na bacewa ana bincike kaza shirka ne kaza bid'a ce dan me kai ne ya kamata kai bincike ka bayyana wa mutane tun da kai ma malami ne kai ma mai da'awa ne zuwa Allah madaukakin sarki to ka ba ka son ayi wannan shine shi shi hutun ne kenan ya zama ne kenan ya zama wahalar banzaki har waɗanda suka yi wa manzon Allah asiri da aka sunan da su babu wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya boye shi yasa kana son mutum ka so shi amma ka dauki hoton mutum ka rataya ka rataya daki ka rataya kanti zai kawo ma arziki zai kare ka kuma ai tadakkuli cikin rububiyyar Allah madaukakin sarki duk wani rataye rataye da zai akwai littafi da aka akhlaqun nabi menene hoto ba kifa ba sifofin manzon Allah ka dauki wannan littafi in rataye yana da amfani ka ajiye dan alqur'ani babban kundi hoton wane ne kama alqur'ani ma'ana za a yi da cikin rububiyan Allah wannan hoto shi zai kare ka shi ne zai dawo ma arziki dan me me ka so wanda kake so duk bawan Allah kai masa addu'a Allah ya kansa Allah ya gafarta masa bayan ya mutu kuma kana roƙon sa addu'a قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين ولا حديث هنا بيان في فيكم حكي ne kan su cikin aikin haji ranar sallah da aka zo ranar layya da aka yi tawafi aka yi komai aka yi jifa wa'ansu za su yi aski wa'ansu za su yi duk ya halatta amma wanda ya aski shine yafi menene dalili shine an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah ya addu'a yake Allahumma ya Allah irhamil muhalliqina ka jin kan masu aski kalu wal muqassirina sai sahabbai suka ce da masu fifiye ya kala sai manzo Allah ya maimaita yace Allahumma arhamil muhalliqina sai manzo Allah ya sake yi wa masu aski addu'a kalu wal muqassirina ya rasulullahi ya manzo Allah to masu su fiye ba sai manzo Allah ya ce wal muqassirina Allah ya da su وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين أتكي وانا الرواية أكشي سيدة من زال الله يما ما سؤسي أدعى سوءكو تكي نهدو أكشي قد ما سوءسي قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين أتكن هدو أكشي قد ماسو سيسي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم أن كرمو عبد الله بن عمر الله يكرم سيدا يتي من الله صلى الله عليه وسلم شيرا أسكي yayi waɗansu kuma cikin sahabban su suka yi sisiye duk ba wanda aka ce kada ayi kowanne kai yayi amma mace ita haramun ne kai aski mace in ta je ta yi aikin haji ranar sallah ya za ta yi haramun ne ta yi aski in ta yi aski ta yi haramun dan mace ta yi aski haramun ne gashin da Allah ya bata ado ne ake so ta yi wa mijinta abinda za ta yi sai ta kama kowanne lallabi haka wannan lallabi sun san lallabi ba wannan sai a kama sama sai a dan yanke kankani haka ta inda ba zai wani tasiri ba amma sai haski aski ta yi harama za ka yi muni kenan ko shi yasa akan wannan addu'a mata ba su ci kenan ko suna su shine Allahumma arhamil muqassirin muqassirat dan su ba su cikin wannan da in sai ya haramu to suna su ci da za su yi ya kuma ba a ce ta yanka ta dace da yawa ba a dan kankani ko wannan labi haka ta kama dan kankani kaman dan kan ya wannan haka dan yasa ba wai tsawon yasa ba wannan yanki na uku na farko gaba ta gaba ta gaba daya sai ta yanke gaba daya ta yanke shikenan ya wadatar قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص عن كربو دغ طاووس دغ ابن عباس الله كرم سيدا دغ معاوية يتي قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص يتي يا سيسي غاشي منزل الله صلى الله عليه وسلم da abin yin sisiye ko almakashi ne ko wuka ko wani abu babu tafsir mutamatti ibadar umrati yace babin da ke bayanin wanda ya je yayi umra yana jira yayi aikin haji shi ba zai aski ba sai sai fisiye dan in yayi aski ranar sallah kuma zai aski sai dai ya dauki aska ya dukan kenan amma in ya fisiye sauran gashin ranar sallah ko ya sisi ko ko ya aski قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا محل شاهد كنيت أو يحلقوا أو يقصروا عن كربون عبد الله بن عباس الله كرم يدايتي لما قدم صلى الله عليه وسلم مكة يا إن من الله صلى الله عليه وسلم يسو مكة أمر أصحابه سيأمر شيء صحبانسا an yatufu bil baiti su yi tawafin ɗakin Ka'aba wa bis Safa wal Marwa da sa'ayi tsakanin Safa da Marwa thumma yahillu sa'annan su warware wa yahliku su yi aski aw yuqassiru ko su yi sifi babu ziyarati yaumin Lahari, babin da ke bayanin ranar sallah ranar za a je a yi tawafil ifada shi ake cema tawafil ziyara وقال abu الزبير abu ya ce an aisha wa ibn abbas ya rawaito daga nana da abdullahi da abbas radiyallahu anhuma anhum akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ziyarata ila al-layl yace ran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawafil ifada sai ya jinkirta shi har sai da har zuwa dare yaje yayi وينكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kwanakin da ake yi mina a kwana uku din manzo Allah yakan sauko makka ya zai ziyaran ɗakin Ka'aba ya koma ya koma ya kwana mina wa qala lana abu nu'aym قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منا يعني يوم النهر ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله an karbo daga nafi daga abdullahi da umar yace shi yakan zo yayi tawafi sa'annan yayi bacci rana nan ya sake komawa mina ran sallah abinda ake so ranan duk abinda kake ci ka zo zama a makka sai ka koma ne na ka koma قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت هججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النهر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النهر قال اخرجوا karbo daga nana abdu an karbo daga abu salama dan abdurrahman yace lallai nana aisha tace hajjajna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi haji tare da manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi fa afadna yawman nahari ranan sallah sai muka zo muka yi tawafil ifada fa hadat safiya sai na na safiya sai ta yi haila fa arada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ma yuridu ar-rajulu min ahlihi manzo Allah bai sani ba sai ya bukace ta fa qultu ya rasulullahi sai na na Aisha tace innaha haidun ai ba ta da ai tana cikin narura. qala sai manzo Allah ce habisatuna hiya yanzu za ta tsare mu ba za mu iya tafiya Madina ba sai ta tsarkaka ta je ta yi tsawafin ifada Walu ya rasulullahi afadatin su ya manzon Allah ai kafin wannan larura ya same ta ta je ta yi tawafil ifada ranar sallah qala akhruju sai manzon Allah yake to tafiya a tafi ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النهر وأن الرواية شكما يتنا صفية تاي طواف إفاضة رانا صلى باب وبابي إذا رمى بعدما أمسى أو حلف قبل أن يصبح ناسيا أو جاهلا إمام البخاري سيكاو يتي باب لك بيان إمتن يجيفا ديما bai samu ibaran sallah da ake yi da rana sai bai samu ya ba sai da yamma au halaka qabla an yasbaha ko yayi aski kafin ya yaka hadayarsa nasiyan au jahilan ya manta ko ko bai san hukunci ba yana ya jahilci hukunci menene hukuncinsa aka ce aikinsa yayi babu komai dan abin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan nasiyan au jahilan a cikin riwaya wani ya ce ya Rasulullahi nasitu na ina manta sai nayi kaza kafin nayi kaza sai ce babu laifi قال حدثنا موسى بن na قال حدثنا وحيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran sallah wannan da yanka da aski da mai duk da da jiba da duk wanda aka zo aka ce an gabatar da wannan kafin wannan sai ce duk babu laifi aikin ka yayi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال خلقت قبل أن أصبح قال اصبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج شيني حديث اللي باتا باب الفتيا على الدابة عند الجمرة يتي باب اللي بيان حلق فتوى akan abar hawanka wurin jifan shekan imam al-bukhari sai kalli hadisin manzon Allah da ya je wurin jifa yana tsaye kan abar hawarsa sai wani zai tambaya sai manzon Allah ya bashi fatawa wani zai tambaya sai manzon Allah ya bashi fatawa sai suka ce ya halatta shi ne yace babin da ke bayanin fatawa akan abar hawarka ko da wurin jifan shedan ne yace babu laifi ya halatta قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اصبح yace wanda manzo Allah yana tsaye wurin jifa sai suka hadu wannan ya tambaya wannan ya tambaya sai wani yace ya manzo Allah ai ban sani ba sai nayi aski kafin nayi yanka sai manzo Allah ce je kaka yanka babu laifi wa faja'a akharu su akharu sai wani kuma ya zo fa kala lam ash'ur fa nahartu qabla an armiya yace ni ma ban sani ba sai na je na yanka a bar layyata ko hadayata kafin na yi jifa fa kala rmi wala haraj sai manzo Allah ce je kai jifan babu komai ma su ila yawma idhin an shay'in قدم ولا أخر إلا قال اسأل ولا حرج yace wannan ranan duk abin da aka tambayi manzo Allah an gabatar da kaza ko an yinke kaza sai sai aje ayi babu ne قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم يوم النهر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا هلقت قبل أن أنحر نهرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج لكن من الله صلى الله عليه وسلم yana tsaye ranar sallah yana kutuba an yi kutuba ranar arafa aka yi kutuba kuma ranan sallah wannan ranar sai wai mutane su zo wanda ya ya manzan Allah ai ni ta nake kaza ne za a fara yi kafin kaza sai nayi sai manzo Allah ce je kai wanda baka yin ba yace duk abin da aka tambaya ranar aka ce an gabatar ko an jinkirta sai manzo Allah ce je kai sauran da baka yin ba babu laifi aikin ka yayi قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن عيسى بن طلحه ابن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن ع... بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث yace manzo Allah yana tsaye akan taguwarsa a bar hawarsa sai ya ci gaba da karanta hadisi yace wannan ya zai tambaya wannan ya zai tambaya shine dalilin da ke cewa babu laifi kai fatawa a tsaye a haye تابعه معمر عن الزهري باب الخطبة أيام منن yace babin da ke bayanin yin hutuba ranakun mina kwanakin mina din wayan suka ce a'a kutuba ranar arafa kadai kadai ake yi masu riwaya eh, sahihya ingantacciyar riwaya suka ce manzon Allah yayi kutuba ranar arafa yayi kutuba da urana daga urana yayi kutuba ranar arafa yayi kutuba ranar sallah sa'annan yayi kutuba ranakun mina aka ɗauko kutuban baki ɗaya aka kawo imam al-bukhari dama hadisin da ya dace da sa shi yake rawaitowa hadisin da bai dace da sa ba ko sahihi ne sai ya bar shi sai ka cikin sahihi muslim ko abu dauda ko nisa'i ko tirmidhi ko muwatta ko musnad al-ahmad ko musnad al-imam ko ko sauran littafan hadisi baki ɗaya saboda shi ya sharɗanta hadisin da zai rawaito sai an samu as-sabaqatil ula ma'ana wani ya ji wurin wane wane ya ji wurin wane wane ya ji wurin wane sai an samu wannan silsila a tarihance ya tabbata wane ya rayu 1994 a Kano ya yi almajirci wurin wane ya yi karatu wurin shi an tabbatar da haka imam muslim shi ya ishe shi a ce wane 1994 yana Kano malami kaza na kinna kifo yana Kano in aka ce almajirin sa ne sai ce babu ne amma Imam Bukhari sai an tabbatar da sai ta yi kana Kano 1994 malami na Kano baka yi karatu wurin sa sai ta yi ko ba haka bane to shi yasa Imam Bukhari shi ya matsanta wannan sai ya tabbata to shine yake rawaitowa a tabaqatul ula sa'annan ya kalli kuma almajiran kamar imamu zuhuri sai ya kalli almajiransa su wane ne suka fi lazimtar imamu zuhuri kamar su imamu malik da su wane da su wane to shine sai a kawo hadisan su shine as-sabaqatul ula min talamizati zuhuri to ko menene ma dai in Allah ya yarda za wata rana za mu kawo hutuban manzon Allah na hajjatul wada'i mu karanta da hutubobin manzon Allah da yayi sa'annan a darrasa su a gani shin wane ne ya kare haƙƙin dan adam fiye da manzon Allah duk waɗanda ke cewa za su kare haƙƙin dan adam suna fada ne a baka a kasa kuma suna aiki a rusa haƙƙin dan adam da yaudara amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ya aikata wannan da ta nuna maka baya tsoron da suke bukatan ya ka zo za ka yi gyara in baka san ta inda za ka kullo ba sai ka shiga nan ka taba nan ka taba nan sai kai da kanka ka zo ka rude kai kana neman gyara shi ke da sai al'amari ya sai ta al'amura ana tafiya da su ne a hankali akwai lokacin da tilas kana kallon abu kai hakuri akwai lokacin da yanzu ya kamata ka faɗa sai ka ga abin da na manufarsa alkhairi kuma wata abin sai ka yi Allah madaukin sarki na sa wannan abin yayi amfani kada ka tuna da daji mutane ba abin da suke so sai faɗa sai harkuwa sai fitina ba gaskiya suke so ba kisa a hankali shekara nawa muna nan na nan wannan ya daura rawani wannan ya zagi wannan ya zagi me aka saba ce amma da matsala ta kai ya kamata a tunasar da mutane aka Allah ya saka albarka kaga al'amuran ba wai kana a faɗa a ce ya ko a je a yi eh, menene da menene to mu a je a baka a'a abinda ake so mutane su zauna lafiya kada a fitina ba ta da amfani manzo Allah ce la tatamannaw liqa al-adu wa sallallahu al-afiya wa idza fasbu kuna ba ta da shi abinda ake so tattalin arziki mu ne daidai ba ba koma ba mun samu zama lafiya mun fahimci juna da juna wa'annan abubuwa da kake gani suna nan masu dimbiya manzo Allah shekara goma sha uku makka a makka akwai kuma kai dari uku da sittin da biyar ko da shida akan ka'aba baya so kila sai hakuri rana ɗaya da Allah ya sa lokaci ya kai sai ce wa kul ja al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa abinda yake kara goma sha uku yana kallo ba ya iya ce masa wani abu sai a tsinke ayar a tsinke ayar aka kuma zauna lafiya da wannan abubuwan duk ina kallo na san su kuma duk ina gwada maka nuna maka wa'in sai kai mamaki amma zafi din ai hakuri zafin a bar abubuwa su san su masu tsawo din nan in ka rarake su wannan tsawon abin daya biyu uku kafin ka kai na uku sai kaga dan alqur'ani ne kan kankani ake yi alqur'ani cikakken alqur'ani a saka ciki musulmi ka zo kana taka alqur'ani menene ba yahudi ba zai yi ba ba abin da ba yahudi ba ba abin da arna ba su yi to amma alhamdulillah allazi radda kaidahu fil waswasa haka manzo Allah ya faɗa yace alhamdulillah da yasa shedan ya koma waswasi yake sa mutane ya kasa yi tuna al'amura a hankali ake tafiya da su kai ku kanku ku a fahimci juna ai ba karaman aiki bane ko ba karaman aiki bane fahimtar juna ne ka zo ga manzo Allah abin da ya fada la tarji'u ba ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال قال فأي بلد هذا قالوا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'di wasu ba manzo Allah kira sallallahu alaihi wasallam da yayi ranar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana kallon jama'a yaya za a yi duk sa'an da mutum ya fadi kalma kar ka taba tsammani ya tashi ya tafi kenan a'a duk kowa yana zaune yana da abin da ke cikin rai yana da abin da ya fahimta yana shekaran jiya ko wancan ina tashi karatu to malam ka ce ai za a bi dan bid'a sallah za a bi dan kaza kaza sallah nace to kai menene me kai yayi shi ya san ba abin dan bid'a sallah duk dan bid'a kafiri ne nace to aske gemu sunna ce ko bid'a ce wai bid'a ce in mutum ya aske gemu ya kafirce wai shi haka ya sani to ya zaka da al'umma da al'umma suna tafiya haka <laughs> in kai magana ga abin ma'ana kowa abin da yake so ko ya sani shi ne gaskiya ma'ana tilas kai mu ko ka dadanta mu kowa rai ya al'amari ya al'amari zai ne abin da aka ce latu bayyinun na hulinna duk waɗanda kake ni suna zaune duk wanda aka faɗi abin da ya saba mishi sai yin sai malam ya ce kaza da masu zagi da masu faɗa da duk ba wanda baya faɗan abin da baya faɗa karshe kuma mutum Allah zai shirye da shi zai ga ashe gaskiya ce ne da ya fahimci kuskure al'umma da ta zauna tana faɗa kashe kashe kan kablu da sadar ya za ka yi da ita wanda ya kama kafiri ne wanda ya sanin kafiri ne ya za ka yi da ita al'umma da take an je an binne mamaci da ya kasan da za a kwarara sai an fada kai. mamaci ya mutu aka je aka binne shi da ya kasan da za a dai ba a rufe sai yi tashi hankali kai. a tsaya yi addu'a ko a zauna ko ya za a yi sai yi tashi hankali kai wannan al'umma maka yi takatsun san baya za ka a littafi muka karanta babu imamatul mubtadi wa wannan makon dukkan ba ina malam ka ce za a bi mushrikai Na nace to yaya za a yi Allah ba ku hakuri ko eh to ya za a yi ba sai a zauna rafiya ba jan jan kike suke abin nan ba Malam ka ce za a bi mushriki malan ka ce za a bi kafiri malam ka duk nace kun gama yace akwai wanda har yanzu a aka haɗa cewa makarantar warware imani haka suke fada ma'ana shi imaninsa duk kowa kafiri ne sai shi da kungiyarsa kadai to an zo an ce a'a kowa musulmi ne ai masa laifi duk sa'an da ka zo ka gani wani abu da yake ya dace dangane da shugaba ko sarakuna kace wannan shi da ya dace rannan duk wanda yake dan wane ne dan wata kungiya ne yace ai ma da yana jin bayan sarakuna ai ma sarakuna ya kamata ka kafirta su ya kamata iyaye za ka yi sai ka kafirta kowa kai ka zo ka saura kai kadai kai ma ka zama kafir Allahu akbar za ka yi duk sa'an da aka yi magana aka ce sunna kaza kaza kaza za a je ce ai na zagi kaza eh, to yaya za ka yi da al'umma sai a hankali ake tafiya al'umma da sai fada kan kabru da kan kasan da za a zuba wa mamaci ya mutu lokacin da ko da ma kana da ra'ayi sai ka hakura kuma sai an fada akai to wannan al'umma in kana cikin ta kana wa'azi ya za ka yi eh sai hakuri ko ganin wata sai an fada lai komai sai an fada <laughs> Allah wa'annan matsaloli misali yanzu wata rana za a zo a yi magana kan sai ma sai kai mamaki lokacin sai ga kowa ya fahimta insha Allah komai a hankali ake da <laughs> Allah ya rufa asiri yanzu al'amura suna tafiya ba jefe jefe ba wuge ba duka a hankali ana tafiya ai sai a ko an gode ko an karbo daga ikirma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu ya dace. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khataman nas yawman nahari yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wa al'umma jawabi ya musu kutuba ranar sallah faqala sai manzon Allah yake ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ayyu yawmin haza, wace rana muke ciki yau wace rana ce wannan kalu sai suka ce yawmun haramu rana ce wacce take ya haramta ayyaki a cikinta Allah kala sai manzon Allah ya su da kansu suka tabbatar da ranan sallah a cikin makka sa'annan kuma a cikin watan aikin hajji wa'annan hurumci harumci guda uku kenan sai da manzon Allah ya sa ya kafa musu hujja suka tabbatar da kansu sa'annan sai manzon Allah ce fa inna dima'akum lallai ku sani taron jama'a jinin ku baki daya wa amwalakum da dukiyarku wa a'rabakum da mutuncinku alaikum haramun yace haramun ne ku zalunci juna tsakanin ku wannan ya zubar da jinin wannan ko wannan ya danna dukiyar wannan ko wannan ya ci mutuncin wannan yace haramun ne yadda kuka san haramcin yau da kasan makka da watan da watan aikin haji yace haka jinin ku yake haramun haramun ne har abada in ba da haƙƙi ba mutum wani ya zubar da jinin wani Ku ya ɗauki bindiga ne mota ce a guje ganganci dai kashe su duk haramun ne bai halatta ba daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma dukiyar mutane haramun ne tun daga ɗari har miliyan in ba da hakki ba ka danne dukiyar su ka zalunce su ka yaudare su ka kwace duk abin da kai ba da hakki ba haramun ne kuma mala'iku suna nan suna rubutawa kai kana nan kana ji da ka isa suna nan suna rubutawa wata rana za ta zo wata rana za ta zo a nuna ma baka isa ba wa arabakum da mutuncin ku abinda ake nufi da mutunci duk abinda mutum ke karewa baya son asaba sunan sa ne jama'ar sa ce unguwan su ne zuri'ar su ne matar sa ce ƴar sa ce dan sa ne duk komai da mutum yake karewa mutuncin sa baya son asaba haramun ne ka ci zarafin mutum ko ka ci mutuncin mutum ka fi shi ko ya fi ka ko daidai kuke wannan addinin musulunci doka ce shari'ar musulunci ta ba wannan kowa wannan haƙƙin da jinin ɗan adam da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne wani ya ci zarafin wani ba da haƙƙi ba ka hurmati mikum haza kaman haramcin yau ranar sallah fi baladikum haza a cikin kasan makka fi shaharikum haza a cikin watan zilhijja da miraran sai manzo Allah ya maimaita ya fada inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha sai da manzo Allah ya maimaita ya maimaita ثم رفع رأسه سألنا من زعل الله يدك كرس سما يا الله اللهم يا الله مدوك كنسركي هل بلغت hakika tabbas na idar da sakona na isar da sako na faɗa musu na karantar da su na bayyana musu a wata riwaya ce Allahumma fashhad Allah kai ne shaida manzon Allah ya barranta da duk wani abin da za ka yi ba daidai ba dan har annaba sai Allah ya da su annabi isa ce a anta kunta lillahi a anta qulta lin-nasi an ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillahi annabi isa shikenan makarkata zai dauka tsoro yaya Allah ya bada wannan tambaya yace subhanak subhanak tsarkaka tsarki ya tabbata a gare ka kafin ya bada jawabi sai ya yi tawassuli ma'ana yana fadanci gaba ga zatin Allah subhanak ma yakunu bai sai ban faɗa ba gaba ɗaya kai tsaye sai da ya tsakaki Allah ya ce ai ba hali na ba ai ba yaya zai yi yaya za a yi na faɗi wannan abin ma in kuntu kultu fakar alimtu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub hmm. in aka tauna sakuwa duk abin da ya zo kasa da haka sai ya shiga sai ta yi ko ba haka bane haka kai ne kace mutane ka yau mai kaza Allah يوم bai الله ma za ماذا أجبتم yaya aka yi da kuka je da kuka kai musu manzanci yaya aka yi sai su ce la ilma ya Allah madawacin sarki kai ka sani kaza kaza kaza kaza haka Allah madawacin sarki ma kana ba daidai bane Allah ya ba mutum ko ilimi ko wahayi sun mai kula lin nasu kunu ibadalli min dunillahi sannan sai kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna haka Allah ya faɗa shi yasa duk wa'ansu al'amura da suke tafe ba abin da zai fishe ka sai ka karka natsu ka karanta littafin Allah da sunnar manzon Allah in ba haka ba kuwa fala na illa nafsa sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal ballaqtu Abdullahi dan Abbas yace fa wallazi nafsi bi yadihi innaha la wasiyatu yace na rantse da sarkin da hannuna raina ke hannunsa innaha lallai ita ke wasiyar manzon Allah sallallahu zuwa al'ummarsa falyuballigh ash-shahid al-ghaiba wanda ya halarci ya isar da sako zuwa wanda bai halarci ba la tarji'u ba'di kuffara manzo Allah ce kada ku dawo kada ku zamo kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'd wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wannan ya kafirtar da wannan wannan ya kafirtar da wannan wannan ya dauki wannan manzo Allah ya hana to me manzo Allah yake so mu zamo tsintsiya madaurinki daya amma har ni nace ga kungiyata kai kace ga kungiyarka wani yace ga kungiyarsa sa'annan kungiyoyin kowanne a cikin zuciyar kowa shekaru 50 arba'in an san babu ga maciji tsakani don mun zo muna yarda kanmu da Allah me zai canza ba abin da zai canza kawai rufa rufa muke yi amma kacin gaskiya hakika ne mun san menene gaskiya manzo Allah yake mana tsara najirani ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn suka ce wallahi ma manya manyan malaman su gaje suna bautata musu nasara najirani suka ce wallahi manzo Allah ba bautata ba sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta ku halatta dan sun halatta muku suka ce haka na faruwa ba sa haramta muku abin da halatta ku haka dan su sai manzo Allah suka ce eh yana faruwa sai manzo Allah ce ai bauta ta musu to ban addinin Allah Allah yake wa akasimu bi hablillahi jami'a to dan kungiya ta ta ce wai manyan manyan auliya manyan mutane akwai kishi wannan dan kaza baya shiri da eh, ma'ana saboda kana kungiya ta ba za ka yi ba za ka gaida wani wani wali ba ko wani musulmi ba ni na sa kai haka me kenan kai ko kai ka sa ni na yi haka me kenan nayi abinda Allah abinda manzo Allah ya hada kai ka zo ka raba me kenan kai ba daɗi ko to ba da fi wa barik fi wa wa wa min bihi wa wa min bihi wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi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 الخير عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وسمحت عيناه إلى السماء فقال arini izari fashaddahu alaihi sallallahu alaihi wa sallama yana magana game da bayanin fadalan makka da ka'aba sai ya kawo ayoyin alkur'ani da Allah madauki sarki ce wa izda annal baita masabatan linnas wa amna zuwa karshen ayoyin sai ya kawo wannan hadisi da yake nuna cewa lokacin da za a gina ka'aba sai sayyiduna abbas ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka dau kwardallen ka kuma ya finka ka daura a wuya da ya dauka zai daura sai kusan al'aura ya sai bayyana ka zo ta bayyana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana kallon sama yana cewa ka bani tufata ka bani kwarjalle na ka bani mayafina sai karba ya rufa abinda hadisi yake fassarawa kenan an karbo daga amrudin amrudin amrudan dinari قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي ناجي جابر بن عبد الله الله يكرمه سيدايتي lamma buniyatil ka'batu yayin da ake gina ka'aba ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة سيما الله صلى الله عليه وسلم يتفي تاريد عباس سنة أو كان دوا سنة ميكاوا فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء سيدنا عباس يتي ومن الله صلى الله عليه وسلم كتوكي ij'al izaraka ala rakabatika ka daukar jallenka ko mayafinka ka daura a wuya to sai in aka ɗaga ba zai isa ba to manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ba za ba za ba baya son a ga al'aurarsa zai ya faɗi yana kallon sama yana cewa ka ni ko min tufata ka ni ko min tufata sai ya daura yake ya daura قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنى